ma yuhibbu wal'ubudiyyati wa ta'ati da kuma bautar da kai ga Allah da kuma yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a huwa min jinsi fi'il zalika waɗannan suna daga cikin nau'o'in ayyukan da ake yin su don neman tsanantuwa da kusanci zuwa ga Allah bin umarnin Allah gujewa abin da ya hana ƙaunar abin da Allah yake so bautar da kai ga Allah da da'a gare shi subhanahu wataala malam yace raja'a raja'an li rahmatillah ana yin haka ne dan neman rahama Allah wa khawfan min azabi da kuma ainihin wato tsoron azabar Allah wa su'alul lahi bi asma'ihi wa sifatihi sannan ana roƙon Allah ne ta hanyar sunayensa da siffofin shi masu kyau ka qaulihi kaman faɗin mai magana a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar mutun ya ce as'aluka bi anna lakal hamdu anta Allahul mannanu badi'us samawati wal ard ina roƙonka ya Allah bi anna lakal hamd saboda kasancewar alhamdu godiya taka ce anta Allahul mannan kai ne Allah mai baiwa badi'us samawati wal ard wanda ya kera sama da ƙasa ba tare da ya kalli wani samfur ba wannan kamar da muke na cikin hadisi ɗaya daga cikin hadisan addu'o'in da ake yi a cikin sujuda da cikin ainihin wato wurare na ibadoji kamar a sujuda na a cikin sallah al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i da al'imamun hakim da wasu malamai suka fitar da wannan ainihin hadisi da isnadi tabbatacce mun wuce shi a baya wa bi annaka anta Allahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a ɗayan riwaya ta al-imamu abu dawuda yakan faɗi cewa as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wani nayi wannan addu'a yace wanda yayi wannan irin kirari ga Allah duk abin da ya roƙa Allah zai bashi abin da ya nemi Allah ya gafarta mishi Allah zai gafarta mishi abin da ya nemi Allah ya tsare shi daga barin sa Allah zai tsare shi daga barin wannan abu bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad kai ne Allah al-ahad wanda yake tilo as-samad wanda ake nufinsa da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan bai da wani kini bai da wani tsara wannan al-imamu ainihin ah, Abu Dawud ya rawaita ta ita ma ila yau da isnadi tabbatacce wa nahu zalika da ire-iren waɗannan ya kunu min babit tasabbub to suna zama wato hanyoyi ne tsani sababi zuwa ga samun bukata a wurin Allah fa inna kaunahul mahmud almannan kasancewar shi Allah abin yabo ne kuma mai baiwa ya ƙutabi minnatuhu ala ibadi wannan zai ainihin hukunta kenan Allah ya mabayinsa baiwa ɗin wa ihsanihi yuhmaduhu kuma zai hukunta ainihin wa ihsanahu da kyautayinsa allazi yuhmaduhu yahmaduhu waɗanda bayi suke gode ma Allah akan wannan kyautatawa wa kaunuhu al-ahad samad kasancewa Allah kuma al-ahad tilo guda daya as-samad abin nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haifai ba wannan kuma yaqtadi tawahhudahu fi samadiyati yana hukunta cewa Allah ya dayantu a wajen nufatar shi da bukatun babu wanda zai iya biyan bukatun su shi fa yakunu huwa sayyidul maqsud sai zama Allah shine ainihin wato abin nufata abin nufi da bukatu allazi yasmudu ilayhi an-nasu fi hawaijihim wanda mutane suke komawa zuwa ga Allah dan su al-mustaghni amma siwa shi kuma Allah ya wadatu daga duk abin da ya wannanci Allah Allah ya wadatu daga duk wani abu wa kullu ma siwahu muftaqiruna ilayhi sannan kowane abu komai da mutane da dabbobi da sauran halittu da sama da ƙasa da ruwa da iska komai shi kuma yana da bukata zuwa ga Allah la ghinan bihim an babu wani abu da zai wadatu daga Allah wa hadha sababul liqaba'il matlub wannan shine sababin da zai sa Allah ya biya bukatun saboda ba wanda zai iya biya su shi وقد يتضمن ذلك معنى الاقسام عليه باسماءه وصفاته yace amma fa wannan iya kallon wannan yace to ai wannan yana nuna kenan ana yi ma Allah alwashi cewa yayi dan sunan shi wani ya Allah kai mana dan kai mai baiwa ne mun ji a baya cewa babu kyau Allah babu kyau a ce Allah kai mana dan wani to shin zai yi a ce Allah kai mana rahama dan kai mai rahama ne mun rantse maka da rahama ka sai ka mana rahama mun rantse maka da gafara ka sai ka gafarta mana ina hukuncin wannan zai mana bayani akan insha Allah wa amma qawluhu fi hadisi abi sa'id zancen da aka rawaito daga hadisin abu sa'id al-khudri cewa as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi shaya hada ya Allah ina roƙonka ka amsa mini bi haqqi sa'ilina alaika na maka alwashi ta hanyar haƙƙi na masu roƙonka da haƙƙin wannan tafiya da nake yi da kafata fa hadal alhadith rawahu atiyatun al-awfi wannan hadisin atiyatun al-awfi ya ruwaito shi atiyatun awfi kuma malam yace wa fihi da'af akwai rauni a cikin shi malami ne mai rauni kwarai da gaske kamar yadda al-imamu an-nawawi ya bayyana a cikin littafin al-azkar da al-imamu ah, az-zahabi a cikin littafin mizanu al-i'tidal da al-shaykh al-albani a cikin littafin shi na ana tawassuli a tawassul ahkamuhu wa adabuhu Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su lakin bi taqdiri thubuti yace to inda zamu dauka ma cewa ya tabbata hadisin huwa min hadha babi. to sai dai a dauke shi a bisa wannan fassara irin yadda aka fassara wancan al'adu samadu da ainihin almananu da makamantansu ya za a fassara yace fa inna haqqas sa'ilina alaihi subhanahu wato haƙƙin masu roƙon Allah subhanahu wata'ala an yi shi ne ya amsa musu wani tuna a bayan magana a kan cewa wannan haƙƙin na falala ne ba haƙƙi ne na irin tsakankanin ɗan ƙwada gore mai gidansa ba a haƙƙi ne na Allah shi ya baka lafiya ya baka arziki ya baka taufiki gam da katar ɗin yin ibada kuma ya ce in ka yi zai saka shi ya ɗaura kan shi duka wannan wa haƙƙul Ina lahu an yusibahum haƙƙin kuma waɗanda suke bayar da abu dan shi to ya ba su kyau ya ba su ladan wannan aikin da suka yi fasu lahu wa ta'atu roƙon Allah da yi masa biyayya sababul li husuli ijabatihi wa isabati sune dalilan da za su sa Allah ya amsa kuma ya biya bukata fa huwa min tawassuli bihi wannan daga cikin tawassuli da Allah wa tawajjuhu bihi da fuskantar Allah wata sababu bihi da neman tsanantuwa ta hanyar Allah ya zama sababin biyan bukatarka walau qaddara annahu qasamun lakana qasaman bima huwa min sifati idan ma an dauka cewa bi sa'i na laka eh da gaske ne yiwa Allah alwashi ne to sai a fasara cewa an masa alwashi ne da abin da yake ɗaya ne daga cikin siffarsa shine mene biyan bukatu da amsa bukatu da yin gafara li'anna ijabatahu wa isabatahu min af'alihi wa aqwalihi dan amsa wanda yake yi da bukatun da yake biya duka wannan yana daga cikin ainihin wato a amsawarsa yana daga cikin ainihin wato yana daga cikin sifofinsa da ayyukansa da maganganunsa fasara hadha ka qawlihi fil hadith as-sahih wannan sai yayi kama da zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadisi ingantacce da yake cewa a'udhu bi ribaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsik a cikin hadisin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu bi ribaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari ta hanyar yardarka ka tsare ni daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ya Allah ina neman tsari ta hanyar ahuwarka ka tsare ni daga ainihin kamun ka da uqubaka wa a'udhu bika ka ina neman tsari da kai ya Allah daga ainihin azabaka la uhsi la uhsi sana'a alayka ba zan iya kididdige yabon da ya kamata in maka ba anta kama asnaita ala nafsika ba zan iya kamar yadda ka yaba wa kanka ba ba zan iya kawo ga wannan matuka ba wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi daga Aisha radiyallahu anha wal isti'azatu la tasihhu bi makhluq kuma bai halasta ka nemi tsari ta hanyar ka ce wane wani abin halatta ya tsare ka ba kama nafsa alaihi al-Imam Ahmad wa ghayruhu min al-a'imma kamar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah da shi da wasu limamai suka faɗa ƙarara وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق wannan na daga cikin hujjar su Imam Ahmad a matsayin da suka hujja da shi cewa zancen Allah alqur'ani ba halitta ne, don ana karanta alqur'ani a nemi tsari daga ainihin sharri to ba a neman tsari ta hanyar wani halitta tunda ya halitta a karanta Kulhuwa, falaki nasi ayatul kursiyu da makamantansu don neman tsari yana cewa ba abin halitta ba ne ke siffa Allah ce ba a neman tsari da abin halitta na fata mun gani yana daga cikin amsa da imam ahmad suka bai wa yan bid'a su ibn abi du'ad a wannan lokaci Wani wa annahu qad sabata fi sahihi wa ghairi kuma ya tabbata a cikin bukhari da wani littafin an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa ya tabbata a cikin muslim amin da wani littafin manzo Allah yana cewa a'udhu bi ta tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari Allah ta hanyar kalmominka cikakku Allah ka tsare daga sharrin duk abin da ka halitta kaga kalimatullah zantuttukan Allah suka zama abin neman tsari daga sharrori waɗanda Allah ya halitta qalu suka ce wal isti'azatu la takunu bi makhluqin bai yiwuwa a ce ana neman tsari ta hanyar wani abin halitta فأورد بعض الناس لفظ المعافاة فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال da wasu suka kalli wani hadisi sai suka ce a a cikin shi akwai kalmar da su suna ganin ba ta cikin sufafin Allah mu'afat wato afuwa samun afuwa wannan matanin na mu'afat wannan lafazin na mu'afat a sai suka ce baya cikin suka ce to ai sai ai magana akan shi ma'ana suna ganin shi a yi istisna'in shi daga wannan zancen faƙalar jumhur ahli sunna sai dukkanin malamai suka ce al-mu'afatu min al-af'al ai mu'afatu waraka da saukin da Allah yake da shi daga cikin ayyukan Allah wa jumhurul muslimina min ahli sunnati wa ghairihim yaquluna kuma gabaki ɗayan musulmai da ahli sunna da ma waɗanda ba ahli sunna ba suna cewa inna af'alallahi qa'imatun bihi ayyukan Allah suna tsaye ne da Allah wa innal khaliqa laysa huwa al kuma cewa shi Allah da ya halitta daban ne da halittunsa ba hada suke da juna ba wa hadha jumhuru ashabi ahmada malam yace wannan ita ce fahimta ko shine mazhabin daukacin ɗaliban makarantar imamu Ahmad wa Shafi'i da ɗaukacin masu bin tafarkin shafi'iyya wa malikin da kuma ɗaukacin masu bin tafarkin imam malik wa huwa qawlu ashabi abi hanifa ce kai har ma hanafiyawa su ma magana su kenan wa wa amati ammati ahli kuma kuma shine maganan ɗaukacin malaman hadisi Wa sufiya da kuma ɗaukacin sufaye wa ƙawa'ifu min ahli kalami wal falsafa da kuma ainihin wato wasu bangare daga cikin 'yan ahalul kalam 'yan alwujudi 'yan alwujudu wal falasifa wal falsafa da masu aiki da falsafa mantiki da makamantansu abin da yake cewa wato dukkanin malaman bangarori da ƙungiyoyi na addini da tafarki sun yarda da cewa al-mu'afat daga cikin ayyukan Allah ne daga ciki akwai mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal mazhabin Shafi'i mazhabin imam'u Malik sai ce har ma da hanafiyawa wanda su suka ma saba wa sauran mazahib a wajen usul na tauhidi a wasu wurare haka kuma ya ce da ɗaukacin malaman hadisi hakanan da sufaye kamar a ce 'yan ɗariku kenan da makamantansu da masu zuhudu da ire-irensu sannan hadda waɗanda suke ma ba a kan tafarki madaidaici suke game da aƙida ba kamar a sha'ira ko falasifa wannan ya nuna zuwa ga abin da kullum ake faɗa cewa ana karban gaskiya ko da daga wanda ba mai gaskiya ba ne fil jumla kamar da Allah yake cewa wai za fa'alu fahitan qalu Allah wajadna ana alaiha wallahu amarna biha sai Allah yake kul inna Allah la ya'muru bil fahsha sai malamai suka ce kaga abu ɗaya Allah ya ba su amsa sun ce duk sanda suka yi wani laifi sai su ce wajadna ana alaiha mun samu iyayenmu ne akai mun gada ne sai kuma su ƙara su ce kai Allah ne ma ya ce ai da Allah ya zo mai da martani sai ce a ka ce musu Allah baya umarni da alfasha amma Allah bai ba su amsa cewa ƙarya suke ba su gada a gun iyayensu ba domin wannan magana ce tabbatacciya cewa sun gaji barnan ne da batan a wajen iyayensu dama kuma ka'ida idan ƙur'ani ya koro zanci ƙur'ani baya wucewa akan duk wata kissa ko wata hikaya sai ya bata amsa idan Allah bai bada amsa ba to dalili ne akan cewa daidai ne dalili ne akan cewa qur'ani yayi endorsing wannan magana hatta magana ta gaskiya in ta fito daga bakin wanda ba su nufaci gaskiya da ita ba qur'ani baya kyari kalli abin da ya faɗa kan munafikai idza ja'aka na qalu nashhadu innaka la rasulullah tabbas muhammadu manzon Allah ne salawatullahi wa alaihi ko kuma mala'ika ga munafai suka suka ce mun shaida cewa kai Manzan Allah ne sai zama Allah a cikin ilimin ya san ba daga suke ba Allah ba zai ce ƙarya kuke yi ba sai zama me a ƙareta kenan maganar su da annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane to haka ba zai yi ba sai Allah ya ce wallahu ya ya'lamu innaka la rasul lalle Allah ya san kai Manzan shi ne kaga ya yi ɓangaren bangaren manzancin sai kuma Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah kuma ya shaida cewa abinda suke faɗa ba daga zuciyarsu suke faɗa ba duk da kai manzon Allah ne Allah ya yarda amma a cikin zuciyarsu ba haka suke nufi ko mun gani? ba haka nan da Allah ya ce qul inna Allah la ya'muru inna Allah la bil fahsha Allah baya umarni da abin ki to wannan yana nuni zuwa ga cewa wannan abin kin Allah bai umarni da shi tabbas amma kuma cewa da suka yi inna wajanna ana alaiha to wannan daidai ne shi za ka ga anan ibn taimiyya ya haɗo hadda wasu waɗanda suke ƙawa ne na 'yan bida kamar sufiya da ainihin ahalul kalam da falasifa ya ce su ma da maganganun su na. to sai gane da ahalul hadith da ya ce wannan lafazi na ahalul hadith lafazi ne wanda yake suna ne wato za ka iya cewa suna ne na yanka ga wasu tawagan mutane da zara an ce shafi'iya ko hanabila ko mu'tazila ko waye su da an san su amma ka ce ahlul hadith to wasu mutane ne ka iya samun su a cikin kowace karabka da kowace rankiya ta waɗannan mutane musamman ƙungiyoyin ko ka ce mazhabobin ahlus sunna na fiƙi shi sa akwai malam doktor a shekhu doktor rabi' ibn hadi umair al-madkhali kula na da littafi mai suna makanatu ahlul hadith wa ma'asirihim fi khidmatu sunna littafi ne kankani haka juz'i kankani kuka ce pamphlet bai kai shafi ɗari ba karami ne kwarai a ciki yayi ta'arifin suwaye ahlul hadith yake cewa hum man nahaja nahaja sahabati wat tabi'in haka ce ahlul hadith yace hum man nahaja nahaja sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan sune masu bin tafarkin sahabbai da tabi'ai da suka bi bayan sahabbai da kyautatawa fitta musuki bil kitab ta wajen riko littafin Allah an san sahabbai suna riko littafin Allah ba sa sassauci da shi haka tabi'ai da suka biyo bayan sa kyautatawa su ma suna riko da Qur'ani littafin Allah babu sassauci to sai a samu mutane suna riko da wannan irin yadda sahabbai suke yi za su iya shiga cikin karauka Allah ne was sunnah suna riko kuma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala abdi alaiha bin nawajib suna kuma kane sunna din su rike ta da hakwaran su su cije ta wa taqdimiha ala kulli qawlin wa hudan da gabatar da sunna akan dizzancen wani kowaye da kuma duk wata shiriya ta wani mutum kowaye sawa'ul fil aqaid yace haka suke a wajen aqida ba sa karɓan aƙidarsu sai ta hanyar talaƙi daga salaf ba sa fassara aƙidarsu da cewa wannan ita ce fahimtarsu game da aya kaza ko hadisi kaza ko kuma wata shubuha da ake da cewa ba a taƙalidanci a aƙida wannan shubuha ce ina fata mun fahimci wannan shubuha ce a cewa ba a taƙalidanci game da aƙida tabbas kalma ce ta gaskiya aƙida ana gina ta ne akan hujja amma kuma hujjar shine abinda salaf suka yi da shi a matsayin hujja wajibi ne ka tsaya ba za ka kawo wata aƙida ka canza aƙidan magabata ka ce wai ne ta ka gamsu ba saboda kana ga dace da fassarar zamaninka ko kuma kana so ka gamsar da mutane cewa ƙur'ani da aƙidan musulunci dole sai sun dace da irin tunanin wannan zamanin haka na nufin idan kuma aka sake kifawa shekara hamsin sittin akwai wasu abubuwa na zamanin da za su canza dole ne wannan akwai wasu abin da ake yanzu ana ganin su wayewa ne ko tikewa ce akan wani bincike na ilimi za a waye gari a gano cewa kuskure ne za a waye gari a gano cewa kullum bincike na ilimin kimiyya da fasaha da al'adu da harsuna da zamantakewa da gandun daji da dabbobi da ƙarƙashin ruwa da duk binciken da masana suke yi a kullum suna ƙara gano cewa abin suka sani a baya ɗan kaɗan ne suna ƙara gano kurakuransu ko kurakuran magabatansu to sai mu kaddara cewa abinda ake gani yanzu a matsayin kaiwa matuƙa na sanin ilimin duniya nan gaba za a san cewa wannan ɗin ba wani ilimi ba ne kamar da a yanzu muke ganin na baya ba wani ilimi ba ne to nan gaba ma haka zai faru to kenan idan gaban ta yi haka za a sake juya nasoshin alkur'ani a murɗe su don su dace da nan can gaba na fata muna fahimtar jama'a a argument ɗin. da haka wajibi ne a bar ainihin duka ire-iren waɗannan fitintunu a koma zuwa ga aƙida irin ta salaf fil aqaid aw al mu'amalat haka a wajen mu'amaloli kasuwanci aure saki ciniki gado jana'iza yaƙi zaman lafiya sulhu bashi rance waɗannan su ne mu'amalat abubuwan da duk inda mutane suka zauna isu isu za su buƙatu zuwa ga waɗannan abubuwan za su buƙaci izuwa ga wuraren bacci sutura da za su saka alaƙa tsakanin su ta makwabtaka ta aure ta surkutaka ta zumunci da makamantansu duk sa cikin mu'amalat to sai ka zama a waɗannan ma ba ka bin irin naka sai irin na salaf sannan ka shiga cikin karafa al-hadis ina fata mana ganewa Wani ibadat da kuma ibadoji ya zama ibada kama irin tasu kana kwatanta yadda suke sallah yadda suke azumi yadda suke zakka yadda suke aikin haji yadda suke ainihin sallar dare yadda suke tilawa alqur'ani yadda suke istighfari yadda suke salati komai sai ka bi irin nasu wal akhlaq da kuma halaye halayen da zaka tsakaninka da mutane gaskiya rukon amana sassauci ba da uzuri sakin fuska duk abin da zaka yi na al'adunka da halayenka ya zama irin nasu au siyasa haka tsarin shugabanci sawa'un a makarantu ne a masallatai ne a garuruwa ne a ƙasashe ne a tafiye-tafiye ne a wulistima da kuma tsarin zamantakewa tsarin zamantakewa a cikin tarayyar al'umma haka haka wannan malar rabe eh, ya yi ta'arifin suwaye a hadith ta jama'a yanzu waɗannan su ne za a soka jama'a ina ka ji ka game da irin waɗannan mutane mutane za su ce komai sai irin na musulman farko aƙida suluki manhaji na rayuwa manhaji na talaki da istidlal da sauransu ka nemi wannan ɗan ƙaramin littafin muna nan da su kwafis a nan sama littafin makaratu ahal hadif na ainihin malar rabe ibn hadi al-madakhali har ila yau ga littafin sharafu ashabil hadif na al-hafiz al-baghdadi abubakar ahmad ibn ali ibn sabit al bagdadi baghdadi wannan taƙiƙa wani mutum mai suna muhammad sa'id khatib gashi dan karamin tafi ne yayi shi ne dan bayanin darajar malaman hadisi sharafu ashabil hadith bari mu je ta magana da ma da ya faɗa a cikin muqaddima a gurguje me yasa yayi littafin gashi yace bayan da ya sallama da salati yace amma ba'du waffaqakumullahu li amalil khairati wa asamana wa iyyakum min iktihamil bid'i wash shubuhati faqad waqafna ala ma zakartum min aibil mubtadi'ati ahalas sunani wal asari wani ya yi kuma shi da sako cewa algaba ta mala ya kamata a yi wa'azi ya kamata a yi mutane nasiha an samu yan bid'a suna zagin malaman hadisi wa tilka ayyamu kenan dawulu ha bainan nas suna aibata malaman hadisi yan bid'a sai ce to na ji wannan sakon naku wanda kuka ba da labarin cewa an samu wasu yan bid'a suna mene aibil mubtadi'a min aibil mubtadi'ati ahalal sunani wal asar wa ta'anihim da kuma yadda suke suka man shagala nafsahu bi sama'il hadith duk wanda ya shagaltu ba shi da aiki illa sauraron hadisi suna so kashi cewa yana bata lokaci cewa abin da yake ba daidai bane dan me zai dinga karantar da hadisi ko ya dinga koyar hadisi wa hifzil akhbari da haddace hadisi ba ka suke faɗa yanzu ma cewa kawai wannan yanzu wata wani kawai tarihi ne kawai tarihin cewa an yi ne isnadi bai da wata rana wa takdhibihim bi sahihi ma naqalahu ila al-ummati al-a'immatu sadiquna da kuma yadda yan bid'a suke yin tsaurin ido su ƙaryata abinda limamai masu gaskiya suka ba da labari mutum ya kalla hadisi a cikin bukhari ya ce ƙarya ne a cikin musulmi ya ce bai yadda ba riwayar imam malik ya ce ba haka bane ba abin da suke ba nan yanzu takzib mene wa takzibuhum bi sahihi ma naqalahu ila al-ummati al'aimatu sadiquna wastihza'ihim bi ahli al suna yi mu malamai na gaskiya izgiri ce wani ai khabith ne wani ai da kanshi ya koyi karatu ba yi da malamai wani ai kaza ne da irin wannan kalmomin Sima wa ba'ahu alaihimul mulhiduna suna yin hujja ne da abin da mulhidai suka ba su su ne iyayen gidansa a misira da ingila da makamantansu su suka gaya musu wannan karatun suka ɗauko shi suka cikin musulmi allahu ya stahazi ubihim wa ya hun fi tughyanihim ya amahu sai iktibas ya ce allah zai musu izgiri su ma kuma zai dinga tun kudo musu barna a cikin ainihin ɗuguyan ɗinsu har su ɓace gaba ɗaya kullum aka zo aka ce za a tattauna da su me zai bayyana ƙarin ɓatarsu malai ci gaba da cewa Walaisa zaka adaban min muttabi'il hawa muttabi'il wannan abin da ka gani ko ba abin mamaki bane daga duk wanda inda ya faru daga mai san zuciya wa man adallahumullahu an suluki sabilil huda ba abin mamaki bane daga ji irin wannan mugaya maganganu akan malaman hadisi inda sun fito daga bakin wanda Allah yayi nufin karkatar da su daga barin hanyar shari'a wa min alwadih sha'anuhum dal ala khidlanihim fa sudufuhum anin nazari fi ahkamil daga cikin abin da ke nuni zuwa ga cewa sun riga sun samu taɗewa da ɓata zaka ga suna karkata daga barin duba zuwa ga hukuncin hukuncen alkur'ani ba sa karanta alkur'ani su hukunci da shi yadda ya dace watar kuhumul hijaja bi hilwa biha alburhan da barin kafa hujja da ayoyi wanda suke da hujja mabayyaniya sai a ɗauko mutu shabihi a bar mabayyani tirahuhum sunana min wara'i daga cikin dalili akan batar su wurgi da sunna ai wurgi da hadisi a baya wa tahakkumuhum fi dini bi ara'i da daukar su sune hujja addini kai ka ce kwanan da yake wannan magana bayan azumin fal hadathu minhum manhumun bil ghadab wa zusunani maftunun bil kalami wal jadal su a gurin su duk wani abu da ya faru al hadath wata qadiya ta faru minhum a gurin su manhumun bil za su rikirkita ta da ainihin maganganu na batsa da sakin baki wa zusunani a gurin su wanda yake ma'abocin hadisi maftunun bil kalami wal jadal za su nemi sai sun fitine shi da irin rigingimun su da su. qad ja'ala dinahu gharadan lil khusumat sun maida addinin su ya zama wata wato eh, abin nan target na husuma wa arsala nafsahu fi marati'il halakat sai ga mutun ya shigar da kanshi cikin makiwata ta halaka yana ta shiga cikin halaka mutane suna suna mishi kabbara ana mai tafi wa mannahu shaytanu dafa alhaq shaytan ya mika mishi ainihin wato abinda zai raba shi da gaskiya bishubuhati ya kawo mai shubuhohi in urida alaihi ba'd kutub al-ahkam al-muta'alliqa bi athar nabiyina alaihi afdalu salam nabadhaha janiban duk sanda ka kawo mishi hujja da wani magana wadda take tana da hadisi da ke goyon bayanta sai wurgire ta ce a ba a yin kaza saboda wane ya ce ka ai maliku ya ce ka ai annabi ya ce ai amma za a yi wurgi ya ce maliku ya ce ka ai wa walla zahiban anin nazari fiha zai juya ya ki kalla yaskharu min hamiliha yana cin mutunci da izgili ga masu ɗauke da wannan karatun warawiha da masu riwaya mu'ana da lid hulidini wannan gaba ce da addinin Allah wa ta'anan ala immatil muslimina da kuma sukan malaman musulmai thumma huwa ya ala al-awam bi zahabi umrihi fi darasil kalam sai kuma ga mutum a wannan lokacin yana majahilai alfahari cewa ya cinye rayuwarsa wajen koyon ilimi shekara ta talatin a maka shekara ta ashirin a cairo shekara ta kaza a wuri kaza na ma ya ce ni zan cika mashi ilimin shi duk wannan me alfahari ne kawai kuma na ƙarya malam ya ci gaba da cewa wayara jami'ahum na siwahu sai ga yana ganin duk wanda ba shi ba akan bata yake ma ba halayya da bilbariya duk wanda ba shi ba kai akan bata yake wa ya kido laisa yanju illa iyahu yana ganin kuma babu wanda zai tsira sai shi ko akan tafarkinsa li khurujihi za'ama an hadd taqlid saboda wai shi ya fita daga kwaikwayo ba ga suke faɗa ba ai aqidar su su ba za ta taqlidanci ba wantisabihi ila alqawl bil adl wa tawhid mu'tazila ira mun suka wannan maganganu kuma su din ne dai yanzu yace saboda suna karkata zuwa ga zancen su akan adalci da tauhidi zamu bai magana akai wa tauhiduhu idza atubira kana shirka wa ilhadan li'annahu yaj'alu lillahi min khalqihi shuraka wa andada haka dai ta wannan zancen gashi nan jama'a gashi nan yayi ta kawo maganganu to da ya gama wannan mukaddima sai ya zo ya bayani akan hadisai da suka zo dan yaban malaman hadisi ya ka kawo su maganganu daga cikin maganganun tabi'ai da sahabbai da atba'u tabi'ina Wa wahalhalun da ah, sahabbai da tabi'ai suka sha wajen neman hadisi maganganu da na littafi ne tuzi idan kankani gashi kamar da kake ganin shi zaka iya bin da ka karanta shi gaba daya gaba ɗayan shi wannan shafi nawa ne shafi eh, abin nan ɗari da casa'in da wani abu har da fiyarsa khatibul bagadadi kenan Allah ubangiji ya gafarta mishi bayan da ya gama ya ce to bayan wannan kuma zai yi littafi na musamman kamar da ya faɗa a ƙarshe ya ce zai yi littafi wanda zai yi bayani akan ainihin wato abubuwan da mai riwaya kuma yake bukata akhlaqur rawi nan da yi aljami fi akhlaqir rawi wa adadin wa'i ya ce zai yi shi don bayani a kan abin da ya kamata su kuma ɗalibai da malamai su karanta su sani to ga wasu yan maganganu ha ila yau daga littafin hayatul albani wa asarihi wa sana'il ulama'i alaihi na malam muhammad ibrahim shaibani a cikin muƙaddimar littafin ya yi maganganu a kan ya ce kalimatun ƙilat fi ahal hadis ga wasu 'yan kalmomi da aka faɗa game da malaman hadisi jama bari ku ji maganganu da ya kawo a gurguje magana ta ɗaya daga al'imamu ibn al-qattan ya ce laisa fi duniya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahal hadis babu a duniyan nan wani ɗan bid'a kowane iri ne khawariji ne dan dariƙa ne mu'tazila ne rafida ne kowane iri ne sai ka ji yana suka malaman hadisi wani daga cikin abin da ya hada su gaba ɗayan sai kaga yana ƙin masu aiki da hadisi Al-Imamu abu abdullahi da hakimin na yasa yake cewa laula kasaratu tsa'ifatil muhaddisi na ala hifzil asanidi la darasa manarul islam ba don yadda malaman hadisi suka yawaita haddace isnadoji ba Ki to da hasken musulunci ya dishi wala tamakkana ahlul ilhadi wal mubtadi'a min wadi al ahadisi wa qalbi al asanid kuma da 'yan bid'a sun samu dama su da mulhidai sun canza addinin Allah ta hanyar kawo isnadoji da matanoni na karya wannan magana al'imam Abu Abdullahi kenan alhakimun ne sabu sai kuma magana Sufyan sauri yake cewa la'alamu alamu ilman afdalu min ilmin hadis ni ban san wani ilimi da ya kai falala ilimin hadisi ba liman ara arada bihi wajha ta'ala ga wanda ya dan Allah annan nasa yahtajuna ilayhi hatta fi ta'amihim wa sharabihim ilimi ne wanda mutane suke bukata game da shi har wajen cin abinci da shan abin sha addu'a da za su yi da yawan ruwan da ya kamata su sha da a tsaye za su sha ko a zaune duk wannan a cikin hadisi zaka ji shi fa huwa afdalu min at-tatawwu'i bis-salati was-siyami li'annahu fardu kifaya yace ilimin hadisi ya falala fiye da ka dinga tatawwu'i na sallah ta dare da azumi saboda wancan wato naka ne kai kadai amma ilimi naka ne kai da al'umma wa qala yace al-isnadu silahul mu'min isnadi shine takobin mu'mini fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayi shay'in yuqatil in baka da takobi da zai kai yaki wa qala al-imam an-nawawi fi al-hadith alladhi rawahu usama ibn zaid يحمل هذا العلم من kulli خلف عدوله al-imamu yana sharhin hadisin da usama ya rawaito cewa manzon Allah ya ce za a samu wato a kowace tabaka al'umma wanda za su rike wannan ilimin su ne mutanen kirkin wannan tabakan ya ce yumfuna anhu tahrifal galina, za su dinga korewa ainihin wannan addini karkatawan masu zakewa wanti halin mubtsilina da ƙarerayin masu barna wata awilil jahilina da kuma fassarar jahilai sai nawa yake cewa haza ikhbarun bi siyanati hadha al-ilm wa hifdhihi wa adalati naqili yace wannan manzo Allah na bada labari ne za a samu tsare ilimin sunna da haddace shi da kuma cewa malaman sunna amintattu ne a cikin al'umma wa inna Allah ta'ala yuwaffiqu fi yufiqu fi kulli asrin khalafan Allah zai samar da a kowane zamani wasu maye min al'uduli daga cikin mutanen kirki yahmilunahu su rike wannan ilimi wa yunfuna anhu tahrifa za su kore masa ainihin abinda za a shigar a cikin shi na barna fala yadi'u ilimin ba zai lalace ba wa hadha tasrihun bi adalati hamilihi fi kulli asr yace wannan na nuna cewa malaman hadisi a kowane zamani mutanen kirki ne haka za waqa'a kuma haka aka gani a aikace walillahi alhamd sai maliku yake cewa قال المذهري رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري ballighu anni walau aya ballighu ahadisi walau kanat qalila ku isar da hadisai na koda yan kadan ne balagani anna ulama yasaluna an tablighihim al-ilm kama yusalu al-anbiya alaihim assalam maliku yace na samu labari daga malamai na cewa ranar alkiyama kamar da za a tambayi annabawa a ce kun yi wa'azi kun isa da sakon Allah haka kuma za a tambayi malamai a ranar alkiyama ko su ma sun yi wa'azi wai tsakar na min nabi na misa ka hungo to haka su ma malamai in ji maliku ya ce ya samu daga malamansa cewa ranar alkiyama su ma malamai sai an musu irin wannan tambaya wani malami yake cewa a shaddul bawa'if wa aqwad dawa'i li ala tahsir ilm alhadith labbu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abin da yake sa kullun nake so na koyi ilimin hadisi yawan fadin manzon Allah ya ce komai a ce manzon Allah ya ce al-imam darqutni yake cewa laysa min hadhihi al-ummati qaumun akthara salatin alaihi minhum ai ashabul hadith babu wasu a cikin al'umman da suka kai malaman hadisi yau manzon Allah salati qala al-khatib khatib yace qala na abu nu'aym hadhihi manqabatun sharifatun takhtassu biha ruwatul athari wannan daraja ce ta musamman da Allah ya keɓance malaman hadisi da ita لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه نسخا وذكرا dan ba a san wasu al'umma a duniyar nan ba da za a ce ga su sun kai malaman hadisi dacewa da yawan yi wa annabi naskhan a rubuce wa zikiran da kuma a faɗa. in an zo rubuta littafin hadisi din da aka ce qala rasulullahi ba za a gaggawa ba ba za a ga cewa an faɗa a baya ba sai an ce sallallahu alaihi sallama imamu suyuti a cikin tadribin rawi sai da ya ce kai har abbreviation da ake ma babu kyau a sa wani sal'am ko sad ko saw ya ce duk wannan babu kyau a sa shi cikakke haka suyuti ya fada a cikin littafin ainihin tadribin rawi to kaga a rubuce kenan sannan an zo kuma tsawon darasin da za a yi komin yawan darasin duk inda aka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ce sallallahu alaihi wasallama to babu wasu a duniya da suke manzo Allah irin wannan salatin irin malaman hadisi in ji al-Imam Darqutni sai ainihin Ibn Asakir yake cewa li yahna eh, li yahna ahlul hadith kaffarahum Allah ta'ala hadhihi al-bushra faqad atamma Allah ta'ala ni'amahu alaihim bi hadhihi al-fadila yace ina wa malaman hadisi congratulation ina musu barka ina musu ainihin taya su murna Allah ya zaɓe su ya ba su ni'ima ta musamman fa innahum awlan nas bi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam su sun kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqrabuhum ila Allah ta'ala uh, wasilatan yawm al-qiyamah ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sun kowa kusanci zuwa ga manzon Allah fa innahum fi turusihim dan suna wanzar da ambatan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin darussansu hatta yan dariƙa da suke kurin san manzo Allah sallallahu alaihi sai fa shekara shekara amma su malaman hadisi kullum a cikin ambatan shi suke da haka su suke wanzar da ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yujaddiduna salata wa taslima alaihi fi al awqat suna maimaita salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi a kowane lokaci fi majalisi muzakarati a wajen karatukan su fahum insha Allah ta'ala al-firqatul najiyah malam ibn asakir yace in allah ya so waɗannan su ne wannan tawaga da za ta ci nasara su ne suka fi kowa kusanci da manzan allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan malam ya ta kawowa ya ta kawowa to ina so dan ƙara karanta mana abu da yake cewa kusanci zuwa ga manzan allah saboda yawan yin salati bari ku ji wata magana tsarifa ce kankanuwa mafarki ne ba wai abu ne wanda yake wahayi ba amma saboda abin da ke cikin shi na ina ce da wannan nake so na karanta mana shi gashi inda khatibu yake cewa zikru ma ra'ahu salihuna fil manami li ashabil hadith min al hiba'i wal ikram ambatan abubuwan da mutanen kirki suka gani a mafarki game da malaman hadisi na daraja da Allah ya musu da ɗaukaka su da Allah ya don kuma mafarkin mutanen kirki ɗaya ne bisa sittin ko bisa arba'in a wata riwaya na annabta ana isti'inasi da shi gashi khatibu yake cewa a cikin lamba ta riwaya ta ɗari biyu 240 shafi na ɗari 107 yace akhbarani Muhammad ibn al-Muzaffar ibn Ali al-Muqri ad Ibrahim ibn Muhammad al-Muzakki bi Baghdad qala sami'tu Ahmad ibn Muhammad al-Hiyari al-Muzakki qala haddathani Abdullah ibn al-Harith as-Sanani Hawrafa ibn Muhammad al-Minqari al-Basri yaqulu wannan malami aka ce ya ce ra'aitu yazid ibn harun al-wasiti naga malamin yazid dan harun al-wasiti babban malamin sunna daga cikin ainihin malaman hadisi wanda ya rasu ila shekara 206 yana daga cikin ainihin wato mazaje na al-kutubus sita gaba ɗayan su babban malami ne yazid ibn harun Allah ya gafarta mishi yace na ganshi fil manani a mafarki bayan ya mutu ba da mautuhi bi arba'i layali kwanansa hudu da mutuwa sai ne mafarki na ganshi fa qultu sai na ce da shi ma fa'ala bika Allah ya gafarta malam ya Allah ya da kai qala taqabbala Allah minni alhasanati wa tajawaza anni sayyiati Allah ya karbi kyawawan ya kuma yafi munana wa wahaba a attabi'ati kuma Allah har ya mini maqali aka mini ainihin arias akan alhiraina ƙultu sai na ce wa ma kana ba'da zalika to daga nan kuma sai aka yaya qala wa hal yakunu min al-karim illa al-karam to daga nan kuma ai Allah al-karim ne sai sai falala kawai ghafara li dhunubi wa adkhalani al-janna Allah ya gafarta mini ya sana aljanna qultu bima nilta alladhi nilta kana ganin menene aka gaya maka a lahira cikin ayyukanka da yasa ka samu wannan daukaka qala bi majalisid dhikr yace wurin da muke zama muna ambatan Allah muna manzo Allah salati wa qawli al-haqq da kuma faɗin gaskiya da muke yi mu malaman hadisi wa sidiki fil hadisi da kuma gaskiya ta wajen riwaya wa tsuli qiyami fis salati da tsayin da na tsayuwar sallah da nake mai tsawo wa sabri alal faqr da hakuri da talauci qultu sai na ce wa munkarun wa nakirin haqqun ana gata malan mala'ikun nan munkar naki da gaske ne ka gansu qala i wallahi allazi la ilaha illa huwa yace na rantsi da Allah da gaske na gansu laqad aqadani wa sa'alani fa qala li man rabbuka yace sun zaunar da ni suka tambaye ni suka ce wai ubangijinka wa ma dinuka wa ma nabiyuka yace faja'altu anfudu lihiyatil bayda min at-turab yace sai na dinga kore na dinga goge kasa kasar kabari kenan da jana'iza ko <laughs> daga farin gemu na fakultu na ce musu misli yus'al ana yazid bin harun al yanzu nan ku ni kuke yi wannan tambaya ni ba dan islamiya bane ni ne malam yazid dan haruna al ni za kuwa tambaya waye Allah waye ubangiji na kuntu fi darid dunya 60 sana wa allimun nas shekara ta 60 a duniya ina karantar da addinin Allah qala ahaduhuma sadaqa sai dai ce gaskiya ne fa ko yazid ibn harun na nawmatal arus sai suka fasa tambayar suka ce mashi kai bacci kawai fala rawata alayka ba al yau kai irin baccin ango ba za ka sake jin wani tashi hankali ba daga yau qala a akatabta an jarir ibn usmana yace sai wani daga cikin su mala'ikun ya tambayi shi mamacin ka rubuta hadisi daga abin nan haris ibn usman kai ruwaya daga hariz dan usman qultu na'am yace i wa kana fiqatan fil hadith amintacce ne a hadisi qala sai mala'ikan ya ce fiqatun eh amintacce ne walakin walakinahu kana yubghidu aliyan abghadahu Allah azza wa jalla eh amma nasibi ne yana kin aliyu da haka Allah ma baya san shi mala'ika ne da yake jarhu wata ajil kenan <laughs> ko mun gani wannan wani nasibi ne ya rasu idan shekara uku, daga cikin mutanen sham amma malamin hadisi ne da haka malamai suna riwaya daga gare shi amma dai suna barin bid'a shi shine sai mala'ikan yake ga wannan mutumin cewa kai Allah baya san shi tunda baya san sayyidina Ali zama kun ji wannan a shahid shine yadda wato ake samun bayanai har daga mafarki wanda ba hujja ne da za a ce a yanki amma malamai suna istinasi da shi kuma mafarki ne na salihai akwai littafi musamman da ibnu abi duniya yake kitabul manamat ya kawo irin waɗannan da yawa ibnu qayyim ya kawo su da dama a cikin littafin ar-ruh da wasu wurare ga kuma wannan na ainihin khadimul bagdadi zaka samu ire-iren waɗannan kuma a dukkan littafan ainihin tarihi Ka je yadda malaman hadisi suke tikewa ji kuma yadda ainihin har ma mala'iku kansu sun yadda wai cewa ba komai ba sai sun mushi tambaya ba kuma wallahu a'lam to da haka jama'a malaman hadisi malaman alkhairi mutanen kirki ne babu shakka akan cewa kyamarsu da nuna musu kiyayya dalili ne akan cewa tafarkin da mutumin da ke yin haka lalatacce ne bata ce babu wai wani magana a ce a tsaya a tantance koya da gaskiya mujarradin yin haka alama ce akan bai da gaskiya mujarradin an same shi da cewa yana kyamar malaman hadisi yana sukan su yana ganin wallan su yana faɗan maganganu ababen kyama game da su wannan kawai ya isa hujja akan cewa mutumin nan kowane ne shi yana kan bata ne akwai mu'tazilawa na da mu'tazila na da ƙudama'u an san su da kyamar malaman hadisi ko kuma mu'tazila na yanzu wanda suka zo da sunan yan modernism wato al'asraniya zamanantar da ilmomi waɗannan turawa ne suka fara wannan abin suka shiga cikin addinansu na kiristanci da yahudanci suka lalata su fiye da lalata wadda aka musu ada kuma wannan abin ya gangaro cikin musulmai al'aqlaniyun al'asraniyun su ne suke wannan turawa ne da kuma waɗanda suke 'yan tsakinsu daga cikin laraba musamman mutanen ƙasashen misra da suriya da iraki da makamantansu za ga galibi ire-iren waɗannan ko da ka ji an ce sun yi karatu a makka ko madina to za ka tara suna da sagi da waɗannan sai sun yi karatu a wasu ƙasashe na kafirai ko kuma a nan gida ma a ƙasa a cikin jami'o'inmu na gida akwai malamai masu irin wannan tunanin da suke yaɗa su akwai masu wa'azi masu irin wannan tunanin malamai ne irin su rashid rida irin su muhammad abduhu irin su ainihin jamal bin afghani wanda shine shugaban su gaba daya a cikin wannan tawaga din Afghani kuma dan masuniya ne akwai record akan cewa dan masuniya ne a ƙasar Faransa Freemason ne amma kuma shi ne shugaban duka malamai na zamanin nan masu tafiya akan tafarkin fassara ainihin wato nassoshi da hankali za mu zo gaba za mu magana akan a wata gaba za mu magana akan kamantakekeniya tsakanin waɗancan mu'tazila da kuma waɗannan zamani abu ne mai yiwuwa an ce wani mutazili ne ce ƙarya ne gaskiya ne don shi bai san mutazila ba watakila ko kuma koda ya san su bai nufaci haka ba amma duk wani dan bid'a da ka sani ai bai nufaci a ce shi kaza ne ɗan shi'a ba su yadda su rafiza ne suna ganin ma su ne musulmai na kirki khawarija waɗannan ƴan boko haram ai ba su yadda su ƴan tawaye ba ne suna ganin su mujahidai ne ko ba haka ba ƴan ɗariƙa ai ba su yadda su ƴan ba ne suna ganin su masoya ne a hababu ne su ba haka bane to ba abinda ka yadda da shi a baka shi zai hukunta ka ba abinda ka da hukuncin aikin ka a shar'anci shi ke hukunta ka barawo da zai je ya sata aka zo a kama shi zai ba da uzuri cewa wallahi yunwa ce talauci ne shedan ne kaza ne ko wannan yana nuna to shi ya yi justifying abin da yake a kyale shi Zai nunawa sannan babu hujja a cikin cewa ga wani na bid'a saboda yana cikin gidan ahlus sunna a kyale shi to ahlus sunna sun zama ɗan bid'a kenan suka yaka sun zama kamar yadda dariƙa suke yi da kiristoci duk abin da wani a cikin su yayi ayi alliance a ce a rufa a rufa a rufa kwatancen da nake ko da jiya shine dan mutum ya je ya kama matar shi da kwarto ana haskawa sai a ga kwartar na ashe kanin shi to sai a ce a ah, tutun da dai kanin mai gidan ne a rufa kawai a rufa ai shi ma yana kaunarta ne akwai wanda zai daya wannan munafincin sai to shikenan shikenan tunda da ya duka duka gida ne ba komai tunda matar shi yanzu ya san darajar ta da kishin da yake a kanta kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ba zai ce dan kada baba shi da sauran 'yan uwan shi su ji haushin ya tona wa kanin shi asiri ba zai ce a kyale ba ba zai san matan da ya buge shi ba mutum nawa ne suka je kotu ko gurin 'yan sanda suka yi rikici da danginsu na jini akan kuɗi akan gado ko kasuwanci ko tarayya akan wata dukiya me yasa ba su kyale su ba da tunanin cewa tunda na gida ne kaga akan duniya mutane ba sa ɗaukan wannan matsayin ma'auni kenan amma akan addini mutane sa su yaudarar da al'umma cewa a kyale duk wani wanda yake kato bara inda ya riga ya ce ga dan take din shi to a kyale shi wannan tafarki na yan dariƙa da sauran yan bid'a yana daga cikin miza ahlus sunna shine ba sa kyala barna ko da a cikin su take sun yi magana yahudawa abinda suka kenan Allah ya tsine musu ɗaya daga cikin da suka Allah ya tsine musu shine mene kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun daina hana junansu su wani abin kyama idan wani ya ce a ce to shikenan tun zamu ya kyale kawai babu hukunci babu wa'azi Allah ubangiji ya tsare mu bar mu dan kara gaba inda yake cewa وبهذا يحصل الجواب أما أوردته المؤتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا دقنا النزاء وروري أباد أمسى أكن أبند جهمية دوسنسو دمؤتزلة سككو فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية lalle malaman hadisi masu tabbatar da sufofin Allah da ma sauran 'yan bid'a waɗanda suke magana akan sifat min al-kullabiyya kamar ainihin kullabiya magoya bayan abdullahi bin sa'id bin kullab al-qattan kenan an yi magana akan su a baya wal ash'ariya da kuma ash'ariyawa masu bin mazhabi na tsakiya na abul hasan al-ash'ari wanda mazhabin da ya kirkiro bayan ya bar mu'tazilanci wal karramiya da mabiya bayan muhammad ibn karram wanda suna yake cewa karramiya suma mujassima ne waɗannan duka yan bid'a suna magana akan sifat wa ghairihim su da wasunsu istaulau istadallu ala anna kalam Allah ghairu makhluq sun yi hujja da wannan akan cewa magana Allah ba halitta bace fa inna sifata idza qamat bi mahallin ada hukmuha ala zalika al mahall domin duk wata sifa idan ta idan ta zama ta hau kan wani bigire to hukuncinta zai dawo kan wannan bigira la ala ghairihi ba dai kuma kan wani abu daban ba wattasafa bihi zalika al mahall la ghairuhu iya wannan mahallin ne zai siffanta da wannan sifar banda wani wuri fa idza khalaqa Allahu li mahallin ilman aw qudratan aw harakatan aw nahu zalika idan Allah ya halicci ilimi ga wani Allah ya kaddara ilimi ga wani mutum Allah ya kaddara wata kudura ko wani karfi ga wani mutum ko wani motsi ga wani mutum ko wani makamancin haka kana huwa al-alimu bi wannan mutumin shi zai zama mai wannan ilimin al-qadiru bi shi zai zama mai wannan kudura al-mutahariku bi shi zai zama mai motsawa da wannan motsin walam yujiz yajuz an yuqala innar rabba almutaharrika bitilka alharaka wato idan Allah ya ba wani ilimi to wannan mutumin shine mai wannan ilimin ba za a ce wannan ilimin da yake yi Allah ne yake yi ba wannan motsin da yake ba za a ce Allah ne yake motsin ba wannan maganar da wani yake ba za a ce Allah ne yake ba abin da yake nufi kenan kamar yanzu misali bishiya da taiwa annabi Musa magana Allah da ya magana ainihin ta hanyar turi sina ko a wajen bishiya Allah ne yake magana domin ba siffar bishiyar bacci. amma mutum da yake magana to yanzu siffar mutum ce haka motsi da mutum yake da bacci duka wannan sufan shi ne bai yiwa a ce siffar ta wani abu ne can ba ta abin da Allah ya sa wa siffar ba wala huwa al-alimu al bil ilmi wal qudrati al makhluqin ba shine za a ce shi Allah shine ke da kudura da ilimin da aikin bayin ba a'a ya ba su wannan damar bal dima qama bihi min al wal zai zama wato gurgurdan abin da Allah ya ba su na ilimi da kaddara qalu suka ce falau kana qad khalaqa kalaman fi in ya zan Allah ya halicci wani zance ba a jikin wata halitta ka shadaratin lati nada minha Musa kamar yadda wannan bishiya da Allah ya kirayi Musa yace innani ana lakanati shajara hiya almuttasifa bi dhalika alkalam to da sai a ce wannan bishiyar ita ta da wannan zancen fatakunu shajara hiya alqabita ila li musa in ka ce haka sai zam kana nufin kenan bishiyar ita ta ce wa annabi musa innani ana allah la ilaha illa ana wa lakana ma yakhluquhu allah da kuma sai a ce kenan abinda Allah yake halittawa min intaqil juludi wal aidi kaman sanya fatu da hannaye su yi magana ranar alkiyama da Allah yake cewa yau mai yushiru a da'ullahi ilan nari hum yurawun hatta idza ma ja'uha ko hatta idza ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay to kaga Allah ya sanya julud da ainihin wato abin nan me ɗin ma aiki inda ke wasu malamai sun fasara julud anan cewa farji ne wanda aka yi zina da shi ne ba da labarin cewa an yi kaza wallahu a'lam to wannan maganganun da suka yi da suka ce sun yi shaida a gaban Allah cewa an yi kaza da su an yi kaza da su har bakunan mutanen su ce lima shahidtum alaina dan me za ku yi shaida against us wa tasbihil hisa da kuma a samu tsakuwa tana tasbihi wa ta'awibil jibal da kuma yadda aka samu ainihin wato duwatsu su ma suna tasbihi din shine ta'awi an ji tasbihinsu. su wa gairi da makamancin wannan kalaman da hukal qur'an don ka ce haka sai ka ce waɗannan su ma zance ne na Allah kenan kamar alqur'ani duk wanda ya ce haka wa turat wal injil kama a tura da injila kuma ba haka bane bal kana kullu kalamin fil wujudi kalamu to da an kace haka sai zama duk wani zance a duniyar nan to zancen Allah ne da annahu khaliqu kulli shay da shi halicci komai wa hadha qad iltazamahu mithlu sahib al malam mai fusus hikam irin sa shi ya lazimci wannan wa amsali shi da wani sa min haula al-jahmiyyah al daga cikin jahamawa masu masu aqida hululi cewa Allah yana shiga jikin mutane masu cewa komai Allah ne abin da yake cewa shine wanda ya ce ƙur'ani halitta ne saboda ai Allah ya sanya maganar ne a bakin jibrilu shi kuma zai sanya ma manzala sai salama a zuciyarsa shi kuma manzo Allah ya karantar da mutane da haka maganar mutane suke na alƙur'ani duka a cikin halittun Allah ne don ka ce haka lazimin haka to duk wata magana a duniya ne ita ma ta zama irin wannan kenan har maganar da wasu halittu suke wanda ba mutane ba don ka ce haka kuma ka ɗauki aƙida ta ittihadiyya su ne aƙidan masu wahadatul wujud wanda akwai su waɗannan a cikin ƴan ɗariƙa wanda kamar yadda malam albani ya faɗa rahimahullah waɗannan su ne asalin ƴan ɗariƙa ma kuma ƴan kaɗan ne a cikin musulmai masu cewa komai allah irin aƙidar ɗaya rubuce sha ta ana jin shi da kuma waɗannan na kano waɗanda har aka yanke musu hukuncin kisa su abdul inyas da makamantan zindikai ire-iren waɗannan to shine sai kwatanci da wani babban malami da aka sha fanya game da hukuncinsa game da wannan matsalar shine mai fususul hikam shine muhyiddin ibnu arabi mara alif da lam ba ibnu arabi abubakar al-maliki ba babban malami a ibnu arabi wanda shine muhammad ibnu ali at-ta'i ya rasu da shekara 638 mutumin ƙasa andalus ne masanin falsafa mulhidi mutakallimi shugaba ne a cikin bata al'imamu ibnu ainihin wato a abin nan Ibn hajjirin a cikin littafin lissanul miza da ya tarihinsa ya rawaito cewa malamai sun kafarta shi ya ba da labari ma a wani waje daban da a cikin lissanul miza ɗin cewa malaminsu albulkini shi ma ya ce kafuri. ya ce ni da shi ya gayan wannan har na tambaye shi kuma a kan wani irinsa sai ce a wannan shi ba a tike kan kafircinsa ba haka nan akwai ainihin wato wannan malami da ya tambihul ghabi ala takfir ibn arabi wanda dalibi ne a makarantar ibnu hajirin din za ga al-imamu sakhawi ah, Allah ya gafarta mishi abdurrahman sakhawi ya kokarin ya nuna cewa wannan hukuncin mujazafan saboda hasara da ke tsakanin shi da wancan malami shine al-baqai amma lalle baqai ya fi shi gaskiya akan wannan mas'ala ah, haka akwai malamai da yawa sun fi malamai sittin. waɗanda suka tabbatar da kafircin ibnu arabi an samu kuma wasu waɗanda suka yi maganganu tsakatsaki kama al'imamu zahabi a cikin siyaru a alamin nubala Allah ya gafarta mashi da yi shi bai zagen kafirci amma Allah ya kai mu za mu samu wuri a gaba idan ya ƙara ambata shi za mu karanta magana imamu zahabi gwargwadon hali in Allah ya so inda ya bayyana cewa waɗannan maganganun wasu sun ce suna da fassara wasu kuma sun ce kafirci ce to in ma dai sa da fasara wannan daga dinta muguwar magana ce ya zama wajibi a guje mata Allah ka tsire mu kaza kaza kaza kaza ko kuma waɗanda suke kallon shi a matsayin wali har suka kawo shi a cikin lissafin waliyai wani ko Allah bin mamaki a cikin littafin da ake baɗa na waliyai sai a kawo sunan shi kamar sha'arani a cikin tabaqatul awliya din shi abin nan tabaqatul kubra ta sha'arani haka akwai wani malami eh, na manta sunansa shi ma mai littafi juz'i haka abin nan akhbarul awliya shi ma ya kawo shi a matsayin wali a takaice dai jama'a ba mutumi ne na kwarai da za a bi maganar shi ko kuma a dauka cewa wai abin koyi bane dan mutumi ne wanda yake yayin mai matsala kwarai da gaske a cikin maganganun sa daga karke ma dai abin da ya faru kama shi akai aka ainihin wato kashe shi sarakunan lokacin suka ga cewa abin da yake ya kai ya kawo suka yi maganin sa da gaske wanda suka tabbatar da kafircin shahada malam mai ainihin fakhruddin razi abin abu hayyan mai littafin tafsiri abu hayyan mai tafsirin nan ya ce wannan mutumin kafiri ne daga ba mutumin kirki ba ne jama'a amma za ga hain da yan dariƙa suna ambatan shi suna mai salati suna kallon shi a matsayin wani babban mutum babban waliyin Allah wallahu ala mare ci gaba da cewa fa awradatil mu'tazila sifatil af'ali kal adli wal ihsani haka mu'tazila suka ainihin wato kwararo wasu siffofi na ayyuka na Allah suka sa musu suna mu'tazila kamar da muke ta faɗa akan su jama'a suna da wasu usul guda biyar wanda akan su sune ginshikan addinin su kamar da san musulunci akwai ginshikai sanannu wanda hadisi aka same su bunil islamu ala khamsin su kuma su ikir wasu abubuwa suka ce wannan sune ginshikan addinin su ko kuma rassa da suka gina akan wannan akwai at-tauhid na ɗaya kenan akwai al'adal na biyu kenan akwai alwa'ad wal wa'id shine na uku sai kuma manzila baina manzilatai shine na hudu sai na biyar shine al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar zaka ji kamar kalmomi ne masu kyau amma a kasan su wata barna ce gagaruma akwai littafi na musamman da da da ainihin malam doktor Fahad Fahad Ar-Rumi yayi al-mu'tazila wa usuluhum al-khamsa mujalladi guda akwai shi a nan sama yayi bayani dalla dalla akan su haka a cikin mawsu'at al-adyan al-muyassara al-mawsu'at al-muyassara fi al-madahib wal adyan in suka ce tauhidi abinda suke nufi korewa Allah sifofi gaba daya cewa kada a ce Allah na da wata siffa sai su ce sami'un bila sami'in basirun bila basari kaza bila kaza dan da an ce haka sai su ce an yi shirka an ce Allah na da irin siffar bayi shi suke nufi da tauhidi ba wai la ilaha illallah suke nufi ba mutum da sun ce tauhidi suna nufin kore dukkanin sufafin Allah in gaji sun ce al'adal suna nufin Allah bai da yanci na ya gafarta zunubai in ya haka bai adalci ba don me yasa bai gafarta wani ba Allah bai da bai ya yi azaba ga wanda ya zunubi idan yana yaro ya mutu ko idan kaza ne kaza saboda mene saboda Allah bai shi dama ya tuba ba wannan abin da ya haɗa rikici tsakanin Abu Hassan al da mijin uwansa din nan shine suke nufi da adal in gaji sun ce alwa'ad walwai shi shine suke nufi da cewa duk alƙawarin da Allah ya dole ya cika shi sai da yancin ya rage ko ya ƙara kamar maki ne da ake a makaranta kawai kowa a bashi abin da ya ci kaga wannan mugun magana ce suna wa Allah hukunci da akaliyarsu sannan manzila bainan manzilataini mutanen da ba su aikin kirki ko na banza ba ko aikin kirkinsu ko na su bai rinjaye ɗaya ba za su ce ne dama wanda ya balaga yayi aikin alkhairi dole Allah ya kai shi aljanna wanda ya balaga yayi aikin banza dole Allah ya kai shi wuta haka suke wa Allah wannan tsagirancin wanda ya mutu yana yaro sai ce ba wuta ba aljanna wanda kaza ka sai ce ba wuta ba aljanna to ina za ka kai sai ce wai suka kekere wani wuri suka ce sunan shi manzila baina manzila ni wani masauki tsakanin masaukan nan guda biyu ta da aljanna sai su ce waɗannan siriya aje sa nan su suka kirkiro wannan fasadin sannan sai al'amur bil ma'arufu wa munkar da shi suka halasta wa kansa al-khuruj ala cewa dole ne a tashi a da zalunci dole ne ko da zai bayi zuwa ga haifar da zaluncin da ya wuce wannan kamar da kowa yake gani a aikace to a ƙarƙashin wannan suka kawo furo da suke aiki a kansu a ciki akwai ta ganin Allah in kan Allah yana daga cikin furu masu daraja a wurin mu'tazila ba sai da za a ga Allah ba wala a duniya wala a lahira wannan ita ce maganar da suka tabbatar karanta tafsirin zamakshari sannan magana akan halkul qur'an wanda ma'amun abbasi Allah ya gafarta mashi shine allazi tawalla kibarahu akan wannan da kanin sa shine ainihin wato al-mu'tasim yazo shi kuma ya maida abin addinin gwamnati akai tabbata da akai da mihnar da su Imam Ahmad suka fuskanta sannan yi ma'ayoyin alkur'ani ta awili na zai dace da hankalinsu in kana karanta littafin shari za ka gani kana karanta littafin tafsirin nan da ya shahara a bakin mutane shi nan safautu tafasir na ali a sabuni za ka gadi irin wannan fasara duk irin ta ci sannan akwai kuma girmama hankali fiye da nasi akal a alin nafs a hankali ta haka zai yi da zaran kaji mutu yana cewa ai a hankali. wannan ba zai yi ba ku to ka gane matsayin shi ina fata mun gane wannan da ke jama'a sannan kuma akwai raddul ahadith sahiha bi auhat ta'wilat tun kuɗa hadisai ingatattu da duk wani abin da bai dace da su ba annabi sai dawo ci a ba zai dawo ba saboda wannan in ya dawo to ai kenan an samu wani annaba a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ai ba ai kaza ai kaza ai kaza ai ya juju majuju su ne in eh, China ai eh, mai sunan su ma din dujal su ne turawa ai su ne dujal ai wannan cewa da aka zai shiga duniya a lokaci guda ana nufin hanyoyin sadar wannan ne kawai ai wajibi ne idan annabi ya ai manzo Allah ce za a ci kusantaniya za a yi kaza za a yi kaza ai ba komai ake nihi ba yahudawa ne da suka zo suka yi kaza dirin waɗannan maganganu shine gabatar da wato hankali akan akan nasi da kuma tunkure hadisai da kyamar hadisai jumlatan da kyama ta musamman ga hadisai ahad kyama ta musamman ga hadisi ahad duk wanda ka jena suka hadisi ahad ka cewa zindiki ne jama'a ba addinin Allah yake ba saboda shi kanshi qur'ani ta cikin hadisi yanzu kuma mala'ikan da ke kawo shi shi ɗaya ne shi ke da riwaya shi kadai kaga shi ma ahad ina fata mun gane jibril kadai ke kawo shi ba ƙur'ani daga Allah zuwa manzo Allah bai da ta hanya sai ta jibril waɗannan mala'ikun da ke raki a ƙauyen kallo ne ba wai su ma suna zuwa su ba da riwaya ne ga manzala su islamu ba kuma da a cikin hadisi aka ji wannan labarin sannan akwai aya ta Alƙur'ani wadda aya ce mutawatira an soke zawata amma hukuncinta ya tabbata a ina aka ji labarin hukuncinta a hadisi ahad aya game da rajin in muka dauka cewa tilawar ƙwar'ani ta zo mutawatir ko kamar da malaman qira'at suka ce to ayar rajamu da ake aiki da ta matsayin musulunci har yanzu haka hukuncin yake ga wanda suka yi zina masu aure ina take alkurani babu ita umar ne ya ba da labari a cikin bukhari cewa an saukar da ita mun karanta mun haddace mun yi aiki da ita manzan allah ya aiki ma mun yi aiki ya ce kar wani ya zo ya ce babu ita alkurani yanzu wannan labarin ta hanya da ya zo ta riwayar umar haga shi ma ahadi amma shi ke tabbatar da wani hukunci na asalin mutawatir su kaga akwai tukka da a cikin abin da yan bid'a nan suke faɗi ba. baya ga haka akwai kuma sukan sahabbai yana daga cikin furo sukan sahabbai musamman Abu Huraira da wuya ka ji wani dan bidi'a a cikin Mu'tazila bai taba gigaran Abu Huraira ba har shi wannan nan kusa sai ya faɗo ta magana da za ta bayi zuwa ga suka Abu Huraira bayi da fikihu. ai hadisan shi ma sun yi yawa kwanan shi ne ma tare da manzo Allah sallallahu alaihi ga wanda suka dade wannan irin bid'a su Abu ne akwai wani shedani Abu Rayya wanda ya littafi yana nan anan sama da rubutun da malamai suka mishi wanda ya soki Abu Abu Huraira zaka ji sazzaki yayi wannan suka sazzaki wannan suka dan shi ma irin waɗannan batattun ne duk wani mai kyama hadisi ka jina suka Abu Huraira cewa hadisan shi sun yawa ai ai ba ma malamin fiqhu bane ai yaushe ma ya masananta ai Umar ma ya taba hana shi ya dinga faɗan hadisa ai ya ma taɓa yin kuskure a wuri kaza aka gyara masa to suka abu huraira da cewa kuma duk suka za ta bayi zuwa ga cewa ba shi da fikihu to shi wannan da ya sai soki ma'azu dan jabal yace bayi da fikihu saboda saboda tsaurin ido da rashin kunya da rashin tarbiyya mutumin da manzo Allah ya aike shi gari gari zuwa wani gari yace ka je koya masa addini zaɓin manzo Allah ne yanzu malami ne da certification ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi manzan Allah yana raye ce ka je ka karantar da addini a gari kaza in fact har manzo Allah ya rasu fa yana garin sai da manzo Allah ya rasu sannan ya zo fa ba idan ya da manzo Allah da shi ba amma wani ya buɗe baki a yanzu ƙarshen duniya wai ya ce wa ma'az an jabal bai da fikiru fa inna lillahi na rajiun wannan magana ta girmama jama'a ya kamata a fito a yi ta zanga zanga ne kawai a wannan da mu yan ta zaune tsaye ne kawai ta da ta zame wallahi akan wannan duk a mutu an je lahira ko ya faɗa abin da ya kawo shi amma saboda mu muna bin tsari ne na shari'a wannan yanzu jama'a ba shi an ci bane shi zai kici a sagirar zaki duk inda aka buga sai kaga yan bidaya suna suna da alliance da junan su su kan ma'azu dan jabal wanda manzo Allah ya ce a lahira ma shine jagoran malamai zuwa aljanna to me malantar kenan duk wani malami da ake takama da shi ma'azu na gaba da shi mazala ya ce ta hajjari duk da hadithi yana da matsaloli amma inganta shi bin majmu'u turki to yace bai da fikihu saboda wani kuskure kwaya da lazimin haka to babu wanda yake da fikihu a cikin sabai gaba ɗayan su dan sai na bakar ma manzo Allah ya taba ce mishi asabta ba'dan wa akhta'at ba'dan aliyu ya kuskure guda nawa manzo Allah yana gyara mishi a wannan abdullahi dan umar abdullahi dan umar ba shine manzo Allah ya sashi mai da matar shi ba da kanshi yake cewa ashe ban iya komai ba ban san da ake saki ba Abdullahi dan Umar ya daga cikin fuqaha na sahabbai tabaka su ta biyu babu wannan magana ƙariya ce babu wani malamin fiqh a duniya da ta faɗanta shi dai shine malamin fiqh da ya faɗe ta in ya tabbata a kira shi malami babu ita ƙariya ce cewa da wai fuqaha ba sa karba wallahi shari'a musu babu wani wala fiqh da ya taba faɗan wannan maganar sam babu ita wanda kuma dake ya kawo ta sannan daga cikin ayyukansu baya ga sukan sabai musamman abu huraira akwai kuma inkarin duk wani abu na gaibu sihiri ƙarya ne aljanu ba sa shiga jikin mutum wannan su ne gaibiyar da suke inkari musamman yana daga cikin ɗariƙarsu da kuma gabatar da tasdiru al'ilm al-bahat alal nusus gabatar da scientific discoveries akan nasoshin alkur'ani inda suka saba wannan duka bayan irin waɗannan ba cewa ai kaza da darwin ya ce daidai ne ala hisab abinda ƙwararri ya faɗa kaza da aka binciko yanzu aka gano to daidai ne dole a sayin da za a yi a murɗe wani nasi na ƙwar'ani da ake ganin a zahiri ya taɓa wannan abu don ya daidai da shi haka rashid rida ya tayi a cikin tafsirin shi tafsirin mannar Allah ya gafarta mai rashid rida haka muhammad abdu ya tayi a cikin nashi tafsirin kuma duk wani batacce ya tafsiri sawon a rubuce ki koko in tafsirin nan ne na azumi da ake yayi sai ka je na irin wannan maganganu an kimiyya da fasaha ta zamani ta gano wani abu sai a ga kamar a zahiri ya saba abin da ya ce ko suna ta ce wai sai a ƙoƙarin ya za a yi ta sunnar ko ƙwar'anin a murde su sai dace da wannan khuza'abalat din na wasu zindikai kafirai da haka duk aka canza wa mutane tanin su game da addinin Allah game da tarbiyya irin ta musulunci kalla ku gani da kyau jama'a haka wai gari muna kyama wasu abubuwan da suke abin alfahari ne a gurin musulman farko ana kyama haihuwa da yawa yanzu sauti ba sun ce haihu da yawa za a yi yunwa za a rufe da za a yi da yara alhalin wannan falala ce ɗauka ce har a gurin Allah ana kyama aure da yawa saboda tura yanzu mutane dama a wanda sun yi aure fiye da ɗaya amma ba sa iya adresin kansu su ce ina da mata biyu ko uku hudu saboda kada a ga cewa kai wani irin ba ƙauye ne saboda suna kyan wanda kuma a musulunci wanda ke ci da iyalai ashirin ya fi mai ci da goma wanda ke ci da talatin ya fi mai ashirin ɗin nan da aka wanda yake da ‘ya'ya ashirin yake ba su abinci da wurin kwana ya fi kai da ka tsaya iya hudu ya ji ka falala kuma ko muƙaddara naka duka sun zo mutanen kirki na shi duka sun zo mutanen kirki don kuka shuɗe waye sunan shi zai wanzu a ce kuma kullum kowa ‘ya'yan shi suna mai addu'a kai addu'a hudu kawai za a maka wancan kuma za a mai talatin kullum duk mutane ba sa tunanin wannan an kyamatar da mu game da wannan an kyamatar da mata zama gida an kyamatar da su ba ‘ya'ya nono an kyamatar da su biyayyen miji an kyamatar da al'umma game da abubuwa da dama saboda tura sun ce ba haka ya kamata yi su ana jin tsoron ma a dinga faɗa gaskiya ba a faɗanta in ji aliyu na mangi in ba ka faɗa kana gudu ba sai ka faɗa kana kana ruga da gudu duk me kawo wannan wannan al'akalaniyatul asariya modernism kokarin sabunta musulunci da irin fahimtar turawa wallahi duka su suka kawo wannan sharrin gabaki ɗayan shi da ma ko mutane ba su san asalin shi ba saboda sun karanta shi a littafan larabawa musulmai masana dan duk waɗannan su muhammad abduhu su Sa'ad zaglo su dr ali ashalabi su tsawa hussein su muhammad hussein haikal su shaltut da makamantansu duk masana ne manya-manya su kardawi kardawi yana cikin manya-manyan waɗannan yan bidiyan jama'a kardawi wannan yusuf kardawi yana cikin waɗannan manya-manyan 'yan bid'a da mazhabin shi na taisir ya daɗe yana yaudarar mutane in ka faɗi wannan magana kan shi sai a ga sai aga cewa ka zafafa amma ita ce gaskiya kardawi malami ne ya kai malami a ilimi a dan bid'a ne yana da fatawoyi da maganganu wanda suke sun saba wa manhajin sunna sun saba wa musulunci kokari yake kullun sai ya daidaita ainihin bakin garin da turawa shi sa mutane da basu san abin da suke basu san tarihi ba suke sukan wai Saudi Arabia akan matsalar kadawai mutane basu san abin da suke faɗa bane da Qatar da abin da take ta samu kanta a cikin su kasar ta yi in yan ta'adda wanda suke yan Saudiya masu neman ta da zuna tsaye fiye da shekara ashirin wannan yana faruwa tun 1996 tun da aka bude gidan tibin Aljazeera an bude shi ne da manufan yaƙi da manufofin Saudi Arabia na musulunci da aka zaka ga babu wanda suka tallata Usama bin Laden a duniya irin Al Jazeera babu kuma dan tawaye dan ta'adda ne dan kalakatai su suka tallata shi duk wani wanda ya samu matsala da Saudiya to sai yake gudu a kunshi duk wanda zai tare da wani so suke sai sun canza sarauta Ali Saud an koma wai zabe na demokradiya manufar su kenan a wajen su ne kuma suka zama kan gaba wajen taimakon 'yan ikhwanul muslimun su qardawi din suka yi iwa'in su suka kafa majalisar malamai su ma irin ta Saudiya alladatul uliya lil ifta suka kafa tasu duk sanda su bin bas da su usmin suka bada fatawa shi kuma sai su zauna su ma su bada fatawa shi counterin wannan fatawar duk mutane ba su san wannan ba saboda ba sa karatu ba sa karanta tarihi ba sa karanta komai sai hayaniya kawai sai abinda aka yi filtering a gidajen jaridar tv aka ba su aljazira nan mutane dauka suke kamar qur'ani ce aljazira kuma not knowing that aljazira ba kamfanin da ke rike da ita ma da ita fara wannan magana da dadewa Walter Samuel su suke rike da ita kamfanin da ke rike da CNN da ABC su suke da aljazira ba kamfanin musulunci bane ba ba na Allah bane amma saboda da zaka ga har wajen faɗan kwanan wata sai a ce bi tauqiti makkatal mukarrama dan dilmi da jahilai yes irin yadda kafaran da suke suka ba su buɗe asibiti sai ka ji an ce sunan shi afuwa sunan shi shafa'a sunan shi salama wani suna na larabci kai jahili sai ka ɗauka naku ne nan ko na arna ne kuɗin coci ma yake tafiya to haka ne su ma sai a ce kaza kaza asamina bi tauqiti makkatal mukarrama agogon makka kuma ba a maka tashi take ba kuma ana so ne a kawo fitattun saudiya sun yi iyakar da takun da ya kamata da sai yanzu suka ɗauki mataki na cewa ba su yadda ba shekara ashirin da ɗaya kenan ana ana abu ɗaya amma kuma mutane saudiya ba su kyauta ba sun yi faɗa da yan uwansu saboda trump da makamantansu so ya kamata mutum kafa ya faɗi magana ya santa tukuna a ilmance wani daga cikin abin da muka yi lakin wasu daga cikin mutanen mu'alin suna da sauransu mutum kawai da ya ga abu a inda ya gan shi on the surface kawai sai magana a kai sai daga ba ta bayyana cewa eh, jahilci ko ƙauyenci ko kuma gaggawa shi sa Allah ya gafarta mal albani namu har kusan zai musu in muke yake cewa bai taba don wata magana yana da mata ko da mutane suna ganin ba haka bane su tubdi lakal ayyam saboda baya faɗanta sai an bayyana ta wa sultani sai yayi ka duba irin magana ne dinga yi akan boko haram tun da da da farko farkon nan har muna haushe shi muke ji ba ka mani a cikin akwai masu jan washe shi cewa ya malamin ne gwamnan maganganu an kashe kawai alarammomi an ana cewa ya gara da aka kashe su da haka muke kalla abin kawai waɗannan wasu samari ne matasa masu san addini za su yi jihadi kawai an kakkashe su yar addu'a Allah ya tsine mai albarka haka mutane suka dinga cewa haka muka dinga musu da mutane akan abin lokaci a ai ba a kyauta ba ya malam zai fito ya wannan maganganu yanzu kuma baya duniya maganganu shi sune hujja shi sa za ka yi magana akan abu ka tsaya tukuna ka san shi kafin ka faɗa Allah ya tsare mu a takaice jama'a waɗannan ainihin suna daga cikin tuwasa na aƙida ainihin mu'tazila za mu zo magana akan su insha Allah a gaba wannan kawai dan tsakure ne sai ma ya ci gaba da cewa fa innahu yuqalu innahu adilun muhsinun bi adali khalqihi fi ghairi kal adli wal ihsan ma'ana kamar adalci da ihsani in ji mu'tazila suka ce fa innahu yuqalu za a ce innahu adilun Allah yana da adalci muhsin yana da ihsani bi adli khalqihi fi ghairi idan wani daga cikin bayin Allah yayi adalci to in ka duka komai ayyukan bayi a danganta su zuwa ga Allah sai a ce to Allah ne yayi wannan ihsani ke wa ihsani khalqihi fi ghairi fa ashkala zalika ala man yaqulu sai wannan ya zama yana da rikici akan wanda yake cewa laysa lillahi sa'ilun qa'imun bi Allah ba shi da wani aiki na Allah wanda yake tsaye da kanshi bal fi'luhu huwa al-maf'ulu al-mufaddalu an suka ce ayyukan Allah su ne ayyukan da ake aikatawa al-mumko al-munfasilu anhu wanda yake ya rabu da Allah aikin da wani yake walaysa khalquhu illa makhluquhu babu na walaysa khalquhu illa makhluquhu babu wani ainihin halitta sai face abubuwan da Allah ya halitta wato ayyukan abinda Allah ya halitta ne wa amma man tsara da ka'idata wa qala aidan wanda ku yace ka'ida ce gama gari yace innal af'ala qa'imatun bihi ayyuka suna tsaye ne da Allah gaba ɗayan su duka na kowa da kowa walakin al maf'ulati al makhluqa hiya al munfasila anhu sai dai ayyukan asalin ayyukan suna tare da Allah ne sai dai abubuwan da ake aikatawa su wannan suna tare da masu aikata su wa farqun bainal khalqi wal makhluq kuma tsakanin halitta da abin halitta fattara da dalilu huwa istiqama sai dalilin shi ya tsayu ya ainihin ya zama ya dace wato yana faɗan qawaif ne guda uku dangane da mas'ala ta khalqu af'alil ibad Allah duka shi ya halicci bayi kuma ya halicci ayyukansu amma kasabin ayyukansu nasu to ne ita ce magana da yake fara ta kashe ina ita ce mustaqima din wasu kuma suka ce a da ayyukan bayi da bayi da kasabin aikin bayin duka na Allah ne su ne mutazila da karkashin haka suka ce babu adalci a cikin azabar da Allah ne don shi ya aiki da su da jabariya wasu kuma suka ce a Allah shi halittu halittu amma da aikin halittun da kasabin aikin bayi ne da kansu sun fi karfin Allah ne suke wannan su ne ɗayan ɓangaren kenan su ne kadariya duka biyun sun faɗi na tsakiya su ne wanda suka ce Allah ne halittu bayi kuma ya halicci ayyukansu amma ya ba su kasabi na aikin wa ma sha'una illa an ya sha Allah kaga sai da Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaki wanda ya so a cikin ku ya daidaita amma sai Allah ya ce wa ma sha'una illa an ya sha Allah ba za ku iya daidaituwan ba sai Allah ya so wallahu khalaqakum wa ma ta'malu shine bukhari tafi musamman akan wannan mai suna khalqu af'alil ibad saboda wannan da gaskiya abinda al-imam bukhari ya fuskanci matsala da shi a rayuwarsa musamman ƙarshen rayuwarsa bayan zuwan shi da rigingimun da suka faru na hassada da Muhammad Ibn Yahya az-Zuhli ya samu kanshi a cikin Allah ya gafarta musu gaba daya suka mishi sharri cewa ya ce akan maganar lafziya lafzi bil qur'ani makhluq shine daga bayan rubuta wannan tafi na khalqu af'alil ibad Allah ubangiji shi kyauta malam yace wal maqsudu huna anna isti'azata an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi afwihi wa mu'afatihi min uqubati ma'a annahu la yusta'adu bi makhluqin ya ce kasancewar abinda ake nufi a nan kasancewar manzala Allah salama ya nemi Allah ya tsare shi ta hanyar afuwa Allah da ainihin rangwamen Allah Allah ya tsare shi daga ukubar Allah ma annahu la yusta'adu bi makhluqin duk da yake cewa ba a neman tsari daga wani ta hanyar a roki abin halitta ya tsara wani abu ka su'alillahi bi ijabati wa isabati kamar da ake roƙon Allah ne a ce Allah dan amsawarka da baiwarka wa in kana la yus'alu bi makhluqin duk da yake ba a roƙon Allah ta hanyar wani abun halitta kuma qala min al-ulama'i yus'alu illa bihi la yus'alu illa bihi. wanda yake daga gaskin malamai ba a roƙon Allah sai da shi kanshi la yunafi su'alu bi sifati wannan baya cin karo da roƙon Allah ta hanyar siffofinsa kama annal hilfa la yushra'u illa billahi kamar yadda rantsuwa ba ta halasta sai dai ka rantse da Allah kama sabata fi hadisi sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar da tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shiru al-Imam al-Bukhari da Muslim suka da wannan hadisi da sauran malami wa fi lafzin wa fi lafz at-Tirmidhi man halafa bi ghayri faqad ashrak wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka ta lafazi qala tirmidhi tirmidhi yake cewa hadithun hasanun hadisi ne kyakkyawa wama hadha fal hilfu bi izzati Allah wala amru Allah wala amri wa nahwi dhalika mimma sabata عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله tare da haka kaga an ce zaka tsaye sai ka ce sai ka ce na rantse da Allah ko na rantse da ainihin wata siffa daga sifofin Allah kaman rahamarsa ko makamantansu to an samu kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya inganta da gare shi yana cewa a wajen rantsuwa bi izzatillahi da kuma wala amrullahi waɗannan rantsuwan guda biyu da ire-irensu iren mimma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam alhirfu bihi wanda ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse da shi lam yadkhul fil hilf bi bai shiga cikin rantsuwa wadda take ba da Allah ba da anna lafzal ghairi domin lafazin al-ghair wani Allah da aka ce man kana halifan falyahlif billah da kuma man halafa bi lafazin ghair din nan qad yuradu bihi al-mubayin al-munfasil ana iya nufin yana iya nufin al-mubayin wanda yake ya bambanta al-munfasil wanda ba ɗaya suke ba ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره ده هكا ما لمن فرقوا رسول الإمامي بس سكي كلمة كيف يسكي قرآني da sauran sifofin Allah a ce su ghairun lahi bane a ce sun wannanci Allah walam yutriqu alaihi annaha laysa da ghairu ko ba su ce ba ghairun lahi bane lianna lafzal ghair fi ijmal so lafazin Rairu din nan akwai dunkulalliyan magana game da shi qad yuradu bihi al-mubayin al-munfasil yana iya nufin mubayin wanda yake daban wanda ya rabu da ɗayan fala yakunu sifatal mawsufi aw ba'dahu dakhilan fi lafzil ghayb sai zam siffar wannan abin da aka siffanta ko na bangaren sa baya shiga cikin wannan lafazin ghaib ya zama abubuwa ne guda biyu daban-daban in ya zama mubayin munfasil wa qad yuradu bihi ma yumkinu tasawwuru ana iya kuma nufata da ghairu abinda ake iya hasasowa duna tasawwuri ma huwa ghairun lahu ba tare da an hasaso abinda zai wannance shi ma'ana Allah ba yi da wani irin shi daban to aka ce ghairuhu ba wani ne daban wanda ba Allah ba misali yanzu na ibn tamiya yana magana da lafazin irin na ilmul kalam zaka ji shi wani wani iri haka ko fa yakunu ghairan bi hadha al-istilah sai zama shi ma ghairu ne a bisa wannan ainihin wato mustalah din Wa hadha dan haka ne tanaza ahlul ladhi fi musamma al-ghair malamai masu nazari masu tattaunawa suka yi ganganu da suka saba wa junansu game da me ake nufi da ghairul lahi dinnan wan niza'u fi zalika lafziyyu sabani ne kawai a cikin magana a zance walakin bi sababi zalika hasalat fi masail sifati min ash-shubuhati ma la yanjali illa bi ma'rifati ma waqa fil alfazi min al-ishtiraki wal ibhamat yace amma a sakamakon irin wannan jaye da suka dinga yi aka samu shubuhi sun shigo cikin bayani akan ma'anar wasu sifofin Allah wanda wannan shubuhan ba a iya cira ce ta sai in ka san abin da ke faruwa na lafuzza game da ishtiraki da suke tarayya da ake akan wani lafazi yana ɗaukan ma'ana kaza da ma'ana kaza iya ina ma'ana kaza ke tikewa da kuma a wani siyaki ne ke ɗaukan ma'ana kaza haka wal ibhamat da kuma dungu ko ainihin wato a rikicewa da wani lafazi ke yi da wani kama kad busita fi ghairi hadha al kamar yadda aka tattauna wannan dalla dalla a wani wuri can daban a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na shida bayna qawli al-qa'il as-sifatu ghairu dhat wa bayna qawlihi sifatullahi ghairu llah dan ne ake bambance tsakankanin maganganun guda biyu as-sifatu sifofin Allah ghairu dhat daban suke da zatin Allah wa bayna qawli da kuma wanda yake cewa sifatul lahi ghairul la Allah daban suke da Allah fa sani batil wannan nabi sifatun lahi ghairul kuskure ne da annan musamma isma musamma ismillah yadkhulu fihi sifati dan ma'anar sunan Allah hada sifofin bi khilafi musamma musamma zat amma banda ma'anar kalmar zati fa innahu la yadkhulu fihi sifat anan banda sifofi wali hadha la yuqalu da haka ba a cewa sifatul lahi za'idatun alaihi subhanahu a ce sifofin Allah wani ƙari ne akan asalin Allah da wa in kila in kuma an ce sifatu za'idatun ala zat sufofi wani abu ne kari akan zat anan ana iya faɗa li'anna al-murada annaha hiya za'idatun ala ma asbatahu al min az-zat al-mujarrada ana nufin kari ne akan abinda ainihin wato masu isbati suka tabbatar wa Allah na zatin shi wata tsaraitu aslan daga sufofin sai aka ƙara sifofin a wajen bayani wallahu ta'ala huwa zatul mawsufa bi sifatihi lazim Allah ubangiji shine zatin nan da ake siffantawa da sufofin da suka lazimce shi falaysa ismullahi mutanawilan li zatin mujarrada an sifati aslan sunan Allah baya hawa kan wata zati wanda ta tsirantu daga sifofi a asalinta wala yumkinu wujuda zalika kai babu wata babu wani zati mara sifa wali hadha qala ahmad rahimahullahu fi munazarati lil jahmiya da haka imam ahmad yazo yana tattaunawa da jahmawa su ibnu abi duad sai ya ce la naqulu allah wa ilmuhu Allahu wa qudratu Allahu wa nuruhu walakin naqulu Allahu bi ilmihi wa qudrati wa nurihi yace ba ma cewa Allahu wa ilmuhu Allah da iliminsa musa wawu sai zama atsafi yana nuna mu bayana haka ba ma cewa Allahu wa qudratu Allah da qudrarsa nan ma ba ma saka wawun haka Allahu wa nuruhu Allah da hasken sa. walakin naqulu Allahu bi ilmihi wanda suke nuna mulasaka ba'un take nuna mulasaka tarayya wa qudratihi ai wa bi qudratihi wa bi nurihi huwa ilahun wahidun Allah ne guda daya tilo inji Imam Ahmad mala ce wa ƙadbu qad busida hadha fi ghairi hadha al-mawdi da karan bai mamaita magana shi cewa ya tattauna wannan magana a wani wuri daban a cikin majmu'ul fatawa tashi insha Allah idan Allah ya kai makatu na gaba za mu ɗan ƙara wasu bayanai akan wancan lafuza bi izzati wa lahi musamman insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi